na abin da zamu ba zai shafi amintakar ku ba asali ma hassasa amintakar ku zai da kai da shi dan Allah kar ka bani kunya Abdul ka gani sai kai ne cikin gidan nan anya ko ummi kina cikin hankalinki ni fa gai nake kamar baki bace wallahi tallahi ummi ni ce da kaina ina cikin hayyaci na kamar yadda kake cikin hayyacin ina jin wani abu sosai a zuciyata dangane da kai ummi dan Allah dan annabi ummi dan Allah ummi tun da kin ce kina so na in dai har da gaske san da kike mun na gaskiya ne to na san dole za ki tausayi na ki tausaya min ummi ki bude min kofar nan in samu in ummi ina cikin wani hali dan girman Allah ki taimaka min Abdul ni ma dan Allah dan annabi ka tausaya man ka biya min ta ka bani abin da nake so Abdul na ina son ka duk tsawon shekarun nan dauka tun kafin aure abokinka duk tsawon shekarar ɗauka kai ne nake so ba shi ba abokinka da na aure shi ba da san raina ba ne na aure shi na so in furta maka kan cewar ina son ka to amintaka ka da kai da shi ne sanya na kasa faɗa maka kan cewar ina son ka ni kai nake so ba shi ba da Allah ka daure ka aure ni ta yaya zan aure ki kin taɓa ganin inda aka aure akan aure ko kin manta cewa mijinki ne shi idan ka ce kana so na a yau yau din nan sai na kashe aure na gobe in Allah ya kai ma daura min aure da kai idan ko ba za ka aure ni ba ka faɗa min ka biya min bukata ta ka faɗa min man komai dan ka boye min man komai daga cikin zuciyarka gashi dare na ta yi kusan sha biyu sauran kuma rasa ba saboda ba na jin ne kan Allah ya tambaye ka eh. abdul ya shirba abdul da gidan nan ina kirkata kamar zai kai kwana hudu kenan ko to kwana hudu kuma mutumin da yana zuwa akai akai Eh, ana ma tunanin ka kamar gidan abdul ne haka ne ya ma wuce to ka gani eh ya kamata a ce ya zo an zumunci ya wuce da ya zo an gane especially idan ya fara barkwancin nan nashi ke kuma gashi kina son barkwanci ina son barkwanci dan Allah ka ce na shigo mana zo gidan nan haka ne to karki da mu mm. ah, ni ma ya kamata in fara wasan barkwanci saboda kawai ka zuwa ina buge ki ko ai kana burge ni ne kai na riga da na saba da naka ne na shi ne ba wa al'amari a cikin rayuwar mu ko haka ne to kin ga dare na da dai yanzu ya kamata a ce ki samu ki kwanta saboda ni ma gobe zan fita aiki da wuri ina da fashin da yawa a asibiti to ba damuwa zan kwanta amma dan Allah kar ka manta ka ce mishi ya zo gobe to shikenan ta yau na samarwa zuciya muradin ta gashi na samu haka zuciya ta kulli yau ta na kwalla sannadin so a sannadin so a sannadin so a so. Hello? Hello, Bakari. dai. Mai Abdul ya kake? Lafiya lau wallahi, amma ban gane mai magana ba. ka gane ba? Ka yi daman bana son ka gaggawa ganewa da ni. Wace ce dan Allah? Wata baiwar Allah ce. wasu ta daɗe tana da kansu Damuwa ta yau na samarwa zuciya. muradinta gashi na samu haka zuciya ta kulli yau Usu na lafiya cikin dare haka? Eh, lafiya ga yaya dama zuwa ne in ɗauki ka yi. kuma ki damu? Kaina ne ke ciwo. Subhanallah. Ina umi? Jimi tana bai. Karfe biyan saura ba. Ah, abin da ke so da ke shi ne ki shiga daki na akwai ƙaramin da ruwa ki buɗe sai ki dauki riri extra sai ki sha to in na riga na warke safin ne na kasa kaiwa na kasa barci ina son in ji muryan ka ne ko zan samu natsuwa zuciyata ko za ta samu salama amma sai ta kira ta da tsakar nan amma dan Allah dan annabi ko za ki yi mai mu cewa ki mai wa Allah idan ka tashi idan sai bin lamba na zaka ka sanya habibiyarka ka ji habibi ka kuna mun da kanta amma baka ce kana so na ya zan so ban san wace ce ita ba so nawa aka a tunani na murya na ma kaɗai ya isa ya wadatar da zuciyarka tun kafin ka gani ba Okay, bye bye. Ka kula min da kanka kaji? Damuwa ta yau na samarwa zuciya marayi. Kamar da kin warke kuma. Mm. Ai ni ganin ka kaɗai da na ya na warke. To, kamar ya kin warke ban fahimta ba. Yaya kenan, ka san ba washi daman ya ce ba lokaci da ake fahimta abu ba. To, amma na san za ka fahimta lokacin zuzu. shikenan eh kenan sai da safe ki zai kwanta a bacci lafiya ka gode ko magana zuciya yarinya amma gaskiya an kika yi haka baki ma habib adalci ba baki ma dakta mutunci ba dakta ya soki da amana ya soki